بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتافي na سيد البخاري wato at-tajrid as-sarih li al-jami' as-sahih na al-imam az-zubaydi to insha Allah za mu yi darasi na nawa darasi na 47 za mu yi darasi na 47 za mu tashi inda mala yake cewa wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala لا يبولن عدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يقتسل فيه وانا حديث imam al-bukhari ya rawaito shi a karkashin babin da yake babun al-bawl fil ma'i da'im babin da yake bayanin hukuncin yin fitsari a ruwa wanda yake wanda baya gudu shine al-ma'i da'im sai ce wa anhu an ruwaito daga gare shi wato shine abu huraira saboda hadisin baya daga abu huraira aka ruwaito shi wa anhu daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anin nabi sallallahu shi kuma ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yabulanna adukum fil ma'i da'im kada ɗayan ku yayi bawali yayi fitsari fil ma'i da'im a ruwa wanda yake zaune wato ruwan da baya gudu shine al ma'i da'im shine al ma'u sakin alladhi la yataharrak wato ruwan da yake shiru wanda baya motsi baya gudu ce yasa a gaba sai fassara shi ce allazi la yajri wanda baya gudu mun sani akwai koramu masu gudu wanda suke tafiya haka korama tana tafiya tana tafiya wannan alma'ul jari ake ce masa sannan akwai ruwa kuma wanda wuri ɗaya yake tsaye kamar dam haka ko wani kududdufi shi kuma baya gudu a wuri ɗaya kawai yake ana ce masa alma'ud da'im akwai kuma alma'ur rakit wanda shi ko ba bubbuga ma yake ba a wuri ɗaya yake ba gudu kuma ba bubbuga to kada mutum yayi bawali akan a cikin ruwan da ba gudu yake yi ba wato ba ruwa ne mai tafiya ba ruwa ne wanda yake tsaye wuri guda mutum ya zo yayi bawali a cikin sa thumma yaghtasilu fihi sannan kuma ya zo yi wankan janaba a ciki kada mutum yayi haka wato kamar akwai kazanta ko kai bawali a cikin ruwa kai fitsare cikin ruwa kuma ka zo kai wanka a cikin sa akwai kazanta a ciki to wannan wannan hadisin malamai sun ƙara wa juna ilimi shin hadisin yana nufin karkai bawali kawai amma za ka yin wanka a ciki ko kuma a'a karka haɗa duka guda biyu wato karkai bawali sannan kuma ka yi ka yi wanka a lokaci guda amma za ka iya kai bawalinka daban sannan daga baya kuma ka zo ka yi wanka kowanne malamai sun fassara shi haka zahirin hadisin ya hana a hada guda biyu ne zahirin hadisin kar kai bawali sannan kuma ka zo kai wanka bayan ka yi fitsari a ruwan ka zo kai wanka da ruwan wannan ai kazanta ne ne zahirin hadisi amma kuma baya nuna cewa kuma ya halatta kai fitsari a ruwan da baya gudu ko kuma ya halatta kai wankan janaba a ruwan da wato ainihin aka yi fitsari a cikinsa wasu malamin sun tafi ma'anar hadisin la yabulanna adukum fil ma'i da'im kada mutum ya yi bawali a cikin ruwan da wato baya gudu wanda yake zaune wuri daya alladhi la yajri wanda baya gudu sun thumma yaqtasilu fihi wataƙila zai buƙaci wanka a cikinsa ko ƙarshen al'amarinsa in yi bawalin kuma ya yi wanka a ciki wato an hana a yi bawalin ne amma ba a hana wankan ba a fahimtansu shine ma'anan summa yaqtasilu fihi saboda ba a ce summa yaqtasil fihi ba suka ce wannan misalin sa kaman hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadribanna adukum adukum imra'atahu darbal abdi ko barbar al-amati aw tarwa thumma yubaji'uha min laylihi ko min al-layli ko min akhirin nahar ya zo arwayo daban-daban kada mutum ya bugi matarsa yadda ake dukan bawa ko baiwa sannan kuma daga baya da daddare ya zo ya ce zai kwanta da ita wato ya zo ya ce zai zai sadu da ita to kaga wannan hadisin ba an ba ma'anansa ba ɗaya ne da wancan hadisin ba masu sun ɗauka ɗaya ne ma'ana kenan an hana ka ka bugi matarka kuma ka sadu da ita da daddare in ka ɗauki cewa an hana ka kai fitsari kuma ka zo ka yi wato ainihin wanka a ciki a cikin wannan ruwan to amma hadisin ba yana nufin cewa in ka bugi matarka da rana haramun ne kuma ka sadu da ita da daddare ba ko ka kwanta da ita da daddare ba a'a ana gaya maka illan da zai hana ka bugi matar ka yanda ake dukan bawa tarka bugi ka yanda ake dukan bawa ko baiwa akwai yuwan fa kuma da daddare ka bukace ta ka ce kana son ka kwanta da ita ko ka sadu da ita wannan dukan da ka mata da ranan sai ya sa ta maka tawaye ta ce ita bata yadda ba wato ba za ta ainihin yadda ta kwanta da kai ba saboda ta yi fushi da kai ta ki zuwa shimfiɗanka saboda haka in zaka buge ta karka mata duka irin yadda ake dukan bawa ko ake dukan dabba ka dai lallaba ta a hankali don zaka buƙace ta to kaga wannan ba ya ce haramun ne in ka bugi matarka da rana haramun ne ka sadi ita da dare ba to su haka suka dau wancan hadisin ma mana karka yi fitsari a cikin ruwa wanda baya gudu akwai wan kuma ka buƙaci kai wankan janaba a ruwan ko wanka sannan daga baya in ka zo za ka yi wankan sai ka ji kana kyamar ruwan kuma ba za ka iya wanka da shi ba ka kai kaiwa ruwan illa ba wai an hana wankan janaba daga ruwan da aka yi bawali a cikinsa ba to amma zance mafi inganci wannan hadisin ya hana a haɗa biyu amma akwai hadisan da suke nuna kuma kowannen su ma an hana ɗi kamar yadda zan yi bayani ma'anan hadisin la yabulanna adukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi kada mutum ya yi bawali a ruwan da baya gudu sannan kuma ya zai wanka a wannan ruwan ai akwai kazanta a cikinsa kar ya yi haka shari'a ta hana wannan to amma hadisin kuma baya kore cewa kuma haramun ne kai bawali a abin nan a ruwan ko da a ce ba za ka yi wanka a ciki ba baya kore haka saboda akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da ruwa kuncece ba a zuwa a yi fitsari a ciki ai wani zai zo ya sha wani zai zo ainihin ya yi wanka amma in mai gudu ne in kai fitsari ruwan ya gudu da wannan fitsarin kaga wanda zai zo gare gare ne wanda zai biyo baya to kaga wannan bai da matsala amma wanda yake kwance wuri daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kamar yadda ya zo a riwayan Abi Dawud yana cewa la yabulanna adukum fil ma'i da'imi wa la yaqtasilu fihi min al-janawa kada mutum yayi fitsari a ruwa wanda yake zaune wanda baya gudu kar kai fitsari a ciki sannan sai ce wala taslu fi min janaba kuma kada mutum yayi wankan janaba a ruwan da baya gudu wato da janaba a jikinka sai ka zo ka fada cikin wannan ruwan kai wanka wani kuma yazo sai ya sha ko wani yazo ya alwala kaga dai zama ruwan yana kyaman sa kenan me ya kamata kai ka tsuguna a gefe ka dinga kamfata kana wanka yana zubewa a ƙasa kana kamfata kana wanka yana zubewa a gefe kamar yadda wani hadisin ya nuna amma kar ka je ka nitse cikin ruwan kai wanka da kazantanka da komai kai wanka a ciki ka fito to wannan hadisi yana mana kenan kar ka yi fitsari a ruwan da yake dawwame wato wanda baya gudu wannan hani hani ne mai zaman kansa koda ba za ka yi wankan janaba a ciki ba sannan kuma hadisin ya nuna cewa koda ba ka yi fitsarin ba kuma kar kai wankan janaba a ruwan da baya gudu sai dai idan zaka koma a gefe ne ka dinga kamfata kana zubawa a cikin ka amma kar ka nitse a cikin ruwan kai wanka a ciki gaba ɗaya ka dagula ruwan tunda ba gudu yake yi ba kaga ruwan ka sa masa kazanta nan sai ya zama wani zai yi kyamansa ko ya yi kyaman ya yi amfani da shi a riwaya muslim la ta la a ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun kada ɗayan ku yi wanka a ruwan da baya gudu alhalin yana da janaba a jikinsa kaga yana karfafa kenan an hana fitsarin kuma an hana wankan janaba a ruwan da baya gudu saboda zaka dan sa masa wani abu da za a iya kyamansa in mutum ya sani ka zo wucewa ga ruwa nan sai aka ce maka ai wannan ruwan wani ya fi tsari a cikinsa, sa komin yawan sa zaka ji ba zaka iya alwala da shi ba kuma ba zaka iya wanka da shi ba ko sha sai ka ji kana kyama ruwan ko kuma wani da janaba a jikinsa ya zo ya shiga cikin ruwan yayi iwo a ciki yayi wanka ya fita nan ma sai ka ji to kai ka zo ka yi tsarki da ruwan ko kai alwala da ruwan ko ka sha zaka ji abun bai yi maka ba to saboda haka sai aka hana duka wayannan abubuwa guda biyu to amma ruwan kala biyu ne sai hanin ma ya zama kala biyu idan ruwan mai yawa ne ta yadda ko ka yi fitsari a cikin ruwan ba za a ga tasirin fitsarin ba kwata-kwata in kai wankan janaba a ruwan ba za a ga tasiri ba za a ga wani kumfa-kumfa yana tashi na dottin jikinka ko kuma maniyin da ya taba jikinka ba to nan sai zama maka ruhi ne wato ba haramu ba ne amma ka bari shi fi alkhairi akwai kuma ruwa wanda yake dan kadan idan ruwan dan kadan ne shi kuma haramun ne ka je kai fitsari a ciki ko kuma kai wankan janaba a ciki saboda in kai fitsari a ciki ka sa ruwan najasa in kai wankan janaba ka sa ruwan dotti wani kuma yana bukatan ya zo ya amfani da shi saboda ruwa mai yawa mazala sama ya nuna la yahmilu al-khabath yace idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath idan ruwa ya zama tulu biyu ba zai iya daukan wato najasa ba wato manya manyan tulu guda biyu balantana a ce yana da yawa to wannan ko ka sa masa najasa ai ba za ta iya jirkita shi ba to sai zama ruwan bai bai jirkita ba wato bai yana nan a tsarkin sa in kuma bai kai haka ba kadan ne to najasa yar kadan za ta iya jirkita shi saboda haka zai iya zama najasa shi wannan ruwan ko kuma in ma bai jirkita shi ba za a iya kyaman ruwan don za a ga alama alaman sa to wannan sai aka hana idan ruwan dan kadan ne sai ya zama sai ya zama haramun sannan mu sani zance mafi inganci duk wani ruwa da za a sa masa najasa sawa'un mai yawa ne ko dan kadan baya kasancewa haramun ayi aiki da wannan ruwan har sai in najasan ta jirkita ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku idan launin sai canja ya zama launin najasan in an yi fitsari a ciki ya zama ya koma launin fitsari ba launin ruwa ba in ba haya ne launin ba haya to kenan ba za a yi amfani da shi ba haramun ne a yi amfani da shi idan an an an ji kanshin ruwan aka sa a hanci za a ji warin fitsari yake yi ko warin kashi yake yi to wannan ruwan ba za a yi amfani da shi ba ko kuma idan an ɗanɗana shi za a ji ɗanɗanon fitsari ko ɗanɗanon ba haya ba ɗanɗanon ruwan yadda aka san shi ba to shi ma ya jirkice ba za a yi amfani da shi wajen alwala ko wankan janaba ba haka nan ba za a yi amfani da shi a wurin sha ba to amma idan najasan bata jirkita shi ba kalansa kalan ruwan yadda yake in ka son suna ruwan ƙanshin ruwa za ka ji ba warin fitsari ba idan ka ɗanɗana ɗanɗanon ruwa za ka ji ba ɗanɗanon fitsari ba to wannan ruwan yana nan mai tsarki ba za a ne ba ba za a haramta yin amfani da shi ba sai dai idan akwai wani to ka yi amfani da wani shi ya fi akan ka yi amfani da wannan saboda me saboda ko da bai jirkita ba mutum yana kyaman wannan ruwan wannan shine ruwan da yake ɗan kaɗan najasa ta shiga cikinsa bata jirkita shi ba makaruhi ne ka yi amfani da shi in akwai wani in babu wani kuma sai ka yi amfani da shi saboda me, mai li'annan nafsa ta'afuhu saboda rai yana kyamansa to haka nan alma'ul musta'mal wato ruwan da ka je kai wankan janaba a cikinsa idan ɗan kaɗan ne shi ma ko da bai jirkita ruwan ya mai da shi najasa ba to mutum zai kyaman amfani da wannan ruwan wajen alwala ya kurkure bakinsa ko ya wani abu da shi to shi ma sai ya zama makaruhi ne bai kamata ba amma in kai alwalanka ta yi ko tsarkinka ya yi amma in dai akwai wani to ya kamata ka yi amfani da wani ba da wannan ba da wannan ruwan ba to amma ruwa idan mai yawa ne kaman kogi ne ko teku ko ka yi fitsari a ciki ko ka je kayan wanka a ciki ba zai ba zai tasiri ba to wannan babu karhanci zaka iya alwala zaka iya sha zaka iya wankan janaba a ciki bai zama ruwa wanda za a yi ba ina fatan mun fahimta in ruwan ya jirkita da najasan ya zama najasa haramun ne kai amfani da shi ko sha ko girki ko ibada ko tsarki wanka alwala da sauransu hakanan idan kuma ruwan bai jirkita ba ko yana da yawan da dama bayan da za a yi najasanta masa tasiri wannan zaka iya amfani da shi idan dan kaɗan ne sai zama in ka samu wani yafi akan kai da wannan saboda me zaka ji kana kyaman wannan ruwan amma in mai yawa ne kuma ko alaman wannan najasan ba za ka gani ba saboda haka za ka iya amfani da shi ba tare da ba tare da karhanci ba ba tare da karhanci ba to wannan kamar yadda aka ce kar kai fitsari a cikin ruwa sannan ka zo kai wankan janaba a ciki to haka nan kar kai fitsari a cikin ruwa kuma kai alwala a cikin sa shi ma ba a bukata idan ruwan ya jirkita shi fitsarin ya jirkita ruwan to dama alwalan ba ta yi ba don kaida da abu mai najasa ne ruwa mai najasa ko ruwan da ya zama najasa in kuma fitsarin bai jirkita wannan ruwan ba to bai kamata kai wankan wankan janaba da shi ba ko kuma kai alwala da shi ba saboda rai yana kyamansa amma in kai yayi wannan kuma kai da hadisin Abu Hurairah ya tabbatar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ne ingantacce Tirmidhi da Nasa'i sun rawaito shi mazala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yabulanna adukum fil ma'i da'imi thumma yatawadda'u fi kada ɗayan ku yi alwala yayi fitsari a cikin ruwan da baya gudu sannan kuma ya zo yi alwala a cikin wannan ruwan ka yi fitsari a ruwan kuma ka zo ka yi alwala a ciki ya zama kazanta kenan to kar ka yi haka saboda haka kamar yadda ba za ka yi fitsari a ruwa ba kai wankan janaba da shi da shi ba haka nan ba za ka yi fitsari a ruwa ba kuma ka zo kai wankan ka zo ainihin ka yi alwala a cikinsa wato irin wannan matsalolin idan mutum ba a ƙauye ya rayu ba bai zai gane su ba kar ka ɗauka kamar wani abu ne wanda yana da wuyan faruwa idan ka rayu a ƙauye za ka gani inda ruwa yake taruwa ana zuwa kiwo da sauransu mutum zai zo ya tsuguna ya fitsari a cikin ruwa ya yi tsarki da ruwan ya tashi ya tafi musawa'un wanda yake gudu ne ko wanda baya gudu ba zai zai musu matsala ba kuma za su zo su tuɓe kayansu su dira a cikin ruwan su shiga su yi iyo su yi wanka su fito za a ga mutum ga gidansa da ban da ruwa da komai ba zai wanka a gidansa ba sai fito bakin wannan uh, dam din ko gulbin ko koraman ko kogin ya zo ya wanka a ciki sannan ya fita ya je ya sa kayansa ya kama harkokinsa to kaga hadisai ba suna magana akan mutanen birni ne kawai ba har da mutanen kauye saboda haka kenan kazanta ne kai fitsari a ruwa wanda yake tare baya gudu sannan kuma kai wanka a cikinsa ko kai alwala a cikinsa idan ruwan dan kadan ne najasan ta jirkita shi ma alwalan ba ta yi ba kuma wankan janaban bai yi ba in bai jirkita ba kuma bai kamata ba dai amma wankanka kuma yayi hakanan nan alwalanka ita ma ta yi sannan mala yace an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli 'inda al wa abu jahl wa ashabu lahu julusun idh qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji'u bi sala jazuri bani fulanin فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منع قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى إذا جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيد وعد السابع فنسيه الراوي قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعى في القليب قليب بدر وانا حديث إمام بخاري أرويتو شاكركشن وني بابي ديتي باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر وجيفة لم تفصل عليه صلاته باب ديكي بيان سوى إذا متينا صلى سياك جيفة مسوتا نجسا أباينسا ko kuma wani mushe sallarsa ba ta ɓaci ba sai imam bukari sai koro wannan wannan hadisi amma kafin mu tafi cikin hadisin shi imam bukari ya tafi a bisa fahimtan cewa idan ka fara sallanka babu najasa a jikinka sai najasan ta bijiro maka daga baya ma'ana ta zo ta taɓa jikinka ko kuma riganka ka ci gaba da sallanka sallanka ba ta ɓaci ba kama akwai malamai da suka tafi cewa idan najasa ta taba jikinka ko da bayan ka fara sallah ne in dai ka san da ita za ta bata maka sallah sai dai idan bushashiyar najasa ne za ka iya jefar da ita wannan shine zancen da ya fi inganci ma'ana yanzu ka tashi kana sallan ka babu najasa shikenan sai wata najasa ta faɗo kanka bushashiya sai ta tsalle ta faɗi a gefe ka ci gaba da sallan ka ko kuma akan hulanka ne zaka iya jefar da hulan ko akan ko a takalminka ne ka iya jefar da takalmin sai ka jefar da shi ka ci gaba da sallanka ko da danyar najasa ne kamar yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai mala'ika jibril zai ce masa akwai najasa a takalminsa sai jefar da takalmin su ma sauran sahabbai suka jefar da ya gama sallah ya ce ya naga kun fitar da takalminku sai suka ce ai mun ga ka fitar ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ni mala'ika jibril ne ya gaya min cewa akwai najasa a takalmina sai na fitar daga yanzu duk wanda zai yi sallah ya duba a takalminsa in akwai najasa ya goge ta kafin ya shiga ya je yi sallah da takalminsa to kaga idan baka san da ita ba sai ta faru da kai idan ta buge ka ne sai tsalle ta tafi kuma bushashiya ne bata makale a jikinka ba ka ci gaba da sallanka ko kuma za ta makale a jikinka a jikin wani tufafinka za ka iya fidda tufafin kamar a ce hula ne ko wani rawani da ka yafa ko ta alkibba da ka yafa ko takalmi sai ka jefar da su ka ci gaba da ka ko kuma ta faɗo a jikinka dan ya ce tana jikinka ko riganka ko wandonka ba za ka iya cirewa ba amma baka san da najasan ba sai da ka gama sallah to bai bata maka sallanka ba sai ka ci gaba da harkokinka kawai sallanka ta yi don zai iya yiwa a zuba maka najasa din kana sallah kai baka sani ba sai bayan ka gama sai ka ga najasa din to wannan sallanka ta yi saboda baka san cewa akwai ta ba ne. don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa akwai najasa a takalminsa ai ya cire takalmin ne bai sake sallan daga farko ba Wai wainan rakawoyi da na farkon kam ai sun tafi tunda a lokacin bai san akwai najasan ba to haka nan kai ma in baka san akwai najasan ba kai sallan ka sallan ka tayi sai dai ka wanke najasan saboda sallah ta gaba amma ba don sallan da kai a baya ba ita kan ingantacciya ne to amma in ka san da ita ba ka ci gaba da sallah baka da sallah a zancen da yafi inganci mala yace an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya dade shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace tabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam, kana yusalli inda albayti ya kasance yana yin sallah a wajen ɗakin Ka'aba wannan fatun ana makka ne kafin a yi hijira a dawo garin Madina wa Abu Jahl wa ashabu lahu julusun shi kuma Abu Jahl wanda a lokacin a makka shine abun tsoro ba wanda ake tsoro a makka kamar ne shugaban qurayshawa na makka gaba daya shi da sahabbansa wato abokanensa julusun suna zaune a ɗakin Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yazo yana salla a ɗakin kaba suna kallonsa, sa iz qala ba'dhum li sai shashin ya gaya wa shashi wato wani daga cikin su sai ya gaya wa sauran mutane to wannan wanda yi wannan maganan Abu Jahal ne kamar yadda yazo a riwayan Imam Muslim kenan sai Abu Jahal sai yake gaya mutanensa ayyukum yaji'u bi sala jazuri bani fulani wane ne dai zai tafi yaji'u yazo da bi sala jazuri fulanin da tumbin kashi na raƙumin wato bani fulanin kabilar wani sai faɗi sunan kabilan sala shine tumbi wanda kashi yake cika shi wato kaman in ka yanka dabba akwai wata fata wanda kashi yake cika wannan fata to wa zai zo da tumbin kashi na raƙumin suwa ne ya zo ya zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yadahu ala zahri muhammadin ya zo ya zuba shi akan bayan muhammadu idza sajada in yi sujjada don suna kallon sa yana sallah sun kewaye ɗakin kaba saboda su ma akwai gumakan su a jikin ɗakin kaba a wannan lokacin to yana da labarin su wannan kabilan sun yanka raƙumi jiya to ka san shi wannan tumbin ba a amfani da shi saboda haka sun yanka wannan raƙumin da wannan tumbin ya san yana wajen sai cewa zai ɗauko wannan tumbi na kashi na rannan raƙumin ya zo ya zuba a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abu Jahal wato ya gaya musu ta ashqal qaumi sai wanda yafi kowa tsiyata a cikin wannan mutanen sai ya zabura wato shine Uqbatu ibnu Abi Mu'aydin kamar yadda yazo a wasu wato ainihin riwayoyin shine ashqal qaumi kenan wanda yafi kowa tsiyata a cikin mutanen shikenan sai ya zabura faja'a bihi sai je zo da wannan tumbin kashi din wato mun su larabawa ba su cika amfani da kayan ciki ba in ba irin su hanta su koda da sauransu ba amma hanji da wannan hufu da da kashi yake cikin sa yadda shi suke yi so da haka tun jiya aka yanka raƙumin amma a yanzu in an je za a samu wannan tumbin da kashi a cikin sa amma kaga in muni a tunin an je an zubar da kashin a wawwanke an zo an yi farfesu shi ma hanjin an tatse shi an fidda kashinsa an yi farfesunsa kuma har yanzu kasashen laraba ne in kaje zaka samu zudda ina abubuwan suke yi suna zubarwa yawanci ba su amfani da shi yana da wuya ka samu ana amfani da shi sai dai yan kaɗan da yake sun san baki baki wanda suke shigowa kasashen suke zaune a kasashen su sukan dan saya to akan samu baki suna zuwa suna dan saya kamar a Jordan naga ana dan sayarwa kaɗan kaɗan amma galibi kasashen larabawa ba za a gani ba kuma nan ma ba larabawa ne suke amfani da shi ba irin baki baki wanda suka zo ne a kasashen su sun saba ana amfani da shi su suke saya saboda kazanta ne wannan abu to galibi in sun yi sai su zubar da shi kawai to shine sai je dauko wannan tumbin da kashin a ciki komai da komai sai ya zo ya tsora shi wato abun nan faja'a bihi ya zo da shi fa nazara sai dan saurara yana ta duba hatta idza sajada annabi sallallahu alaihi wasallam har sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada shikenan wa za'ahu ala zahrihi sai ya tsora shi akan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baina katifaihi a tsakanin kafadunsa guda biyu sai zai zuba masa wannan kashin kawai akan bayansa wa ana anzuru Abdullah ibn Mas'ud yace ni ina kallo la uguni shay'an ba zan iya wadatar da komai ba wato ba da karfin da zan iya hana su wannan aiki ba da wannan karfin don Abdullah ibn Mas'ud kawai da muka sani wada ne wato mutum ne dan gajere mai dan siraran kafafuwa bai da karfin da zai iya zuwa ya buge wannan mutum shi yasa wata ran manzo Allah ta ana zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abdullah bin Mas'ud sai ya tashi Sai ya tashi sai sahabbai suka ga kafafuwan sa 'yan sirara sa sai suka kama dariya suna ta dariyan sa sai manzo Allah sallallahu san wasallam ya ce ata'ajabuna min dikkati saqaihi kuna mamakin sirantan kwabrin nasa ne 'yan kafafuwan nasa sai ce wallahi innaha la asqalu fil mizani min uhud yace in an dora su a mizani ranar alkiyama wannan kawafan sun fi dutsen uhud nauyi don za su zama tarin lada ne saboda me imanin sa to kaga shi mai yan siraran kawafuwa ne dan wada ne gajeren mutum ba zai iya zuwa ya kokowa da su ba to amma sai na Abubakar wataran da wani yazo ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan mutumin da ya matsi a cin Uqbatu bin Abi Mu'ayd wata ran ana zaune sai Abu Jahal irin wannan ana zaune a kaba manzon Allah yana nafila sai Abu Jahal ya ce wa je je shaƙe mini Muhammadu kawai sai ya tashi ya je shaƙe manzon Allah sai yana neman ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai na Abubakar sai ya hango tunda shi mai karfi ne yana zuwa da ya zo da ya ciccibe shi ya kubutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fadda shi a baya ya kada shi a bayansa sa ke cewa sai na Abubakar shine farko wanda ya fara kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yana da karfin da zai buge shi ya da shi a gefe to amma Abdullahi bin Mas'ud bai da shi so da haka yace ba zan iya wadatar da komai ba amma abun ya bata masa rai sai kuma yake cewa law kana li mana'atun ina ma a ce ina da karfi ina da karfi in je in tunkuɗe manzala in je in tunkuɗe abu ibu aqubatu bin abi mu'aidin ko in cire wannan kashin da aka sa masa ko tumbin kashin da aka sa masa mana'a ana na nufin kuwa to amma ba yana nufin karfinsa shi kaɗai ba ina ma yana da dangi masu ƙarfi masu yawa yana da dangi a makka wanda idan yayi wannan abun za a ji tsoron danginsa ba za a afka masa ba mana ba za a cutar da shi ba kama ba da ashira a makka ba da yan uwa a makka domin shi yana daga cikin abinin kuzail an ce shi halifin su ne hulafa na su ne da haka ba wai ainihin danginsa gaba ɗaya suna garin makka ba ne wato ya zo ne ya zauna a ainihin garin makka ne saboda haka sai zamana ko da zai wannan abun ana ganin sa a matsayin sa na bako babu wani wanda zai taimake shi to wannan shine ma'anan mana. ina ma ina da wata kariya shine ake nufi da karfi din ko ka ce man'a ko mana'a duk ana faɗa a larabci wato ina da ina da wata kariya wanda in ya kare manzala sa sama za a tina cewa sa suna da karfi ba za a cutar da shi ba amma tunda bai da wannan sai ya hakura ba tare da ainihin ya faɗi komai ba ko yayi wani abu ba saboda haka anan abin da yake nufi law kana li mana'atun la tarahtuhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai aka shafe jawabin laudin wato da ina da ƙarfi ina da ainihin kabila da za su bani kariya a makka da na je na jefar da wannan tumbin da aka dora akan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai Abdullahi bin Mas'ud sai yake faɗa da suka zo suka dora masa wannan tumbi na kashin faja'alu yadhakuna sai suka haɗu suna ta dariya suna ta dariya wai sun walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta dariya wa yuhidu ba'dhum ala ba'd shashin su yana juyar da abun zuwa ga shashi wannan masa fassara guda biyu wasu malaka suka ce saboda izgilanci ne sai wannan yace kai ka masa wannan abun ce kai kai ne da wannan walakancin kai kai kake da wannan walakancin kowa sai dinga faɗa kai amma ne kai ya walakanci kai ka jawo wannan bawan Allah wannan abu wannan ma yace ai kai ne da wannan walakanci saboda izgilanci shine ma'anar yuhidu ba ala ba'd wannan shi ne wanda wasu suka fassara shi wasu kuma suka ce ma'anansa shashinsu su yana juyawa akan shashi saboda takama da jin daɗi sai wannan ya kwanta kan wannan wannan ya kwanta kan wannan saboda jin daɗi da suke da takama cewa sun walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce wa wata riwayan kuma yuminu abuhum ala babin shashin su yana yo yana karkata zuwa ga shashi ma'anansa kenan suna ta dariya har shashin su yana kokarin ya fadi akan bangare wannan yana kokarin ya fadi akan dan uwansa saboda dariya ta rinjaye shi kamar dai mutane in suna dariya ta rinjaye sai kaga mutum yana kokarin faduwa saboda dariya wannan wai sun walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san cewa akwai ranan kin dillanci ba manzon Allah sai ya rama manzon abun nan Allah subhanahu wataala sai ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abun kamar yadda zamu gani a ƙarshen hadisi Allah ya rama masa Ya ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sajidun la yarfa'u ra'sahu manzo Allah sallama yana nan yayi sujjada baya daga kansa bai daga kansa ba lokacin da suka yi masa wannan abun hatta ja'atuhu fatimatu har fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hango an yi wa manzo Allah sallama wannan walakancin ta taho fatsara an zaharihi ta je ta jefar da wannan abun daga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta cire masa wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da sallansa har ya karisa ainihin wato wannan sallah din to wannan a wata riwayan sun ƙara da cewa fatima radiyallahu anha a wannan lokacin tana juwairiya wato ainihin tana yarinya karama saboda yarinya karama kaga abun kunya ne a lokacin ta zo za ta dage masa wannan abun su zo su ce za su buge ta ko za su afka mata ko za su walakanta ta tun yarinya ce yar karama to da haka sai suka kyale ta sai ta zo ta cirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kashin da suka tsora masa yace farafa rasahu thumma qala sannan manzon Allah sai sama sai ya daga kansa sannan yace wato bayan ya gama sallarsa kamar yadda yazo a tarwayan falamma qada salatahu qala yayin da manzon sama ya gama sallansa sai ya ce anan zai musu mummunar addu'a ne ina mai fuskantar ɗakin Ka'aba shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kama addu'a yana cewa Allahumma alayka bi quraishin ya Allah ka halakar min da qurayshawa salata marratin ya faɗa har sau uku to amma anan amun ne urida bihi al-khusus wato ba duka qurayshawan ake nufi ba qurayshawan da basu yi imani ba ko kuma waɗanda manzala ta sama ya lissafa sunayensu kamar yadda zamu faɗa a ƙarshe Allah ya halakar da su amma akwai Qurayshawan da suka yi imani irin su Abubakar sun riga sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ake cewa amun urida bihi al-khusus a cikin ilimin usul fiqh wato an faɗi Qurayshawa gaba ɗaya amma wasu daga cikin su ake nufi wasu daga cikin su kaman eh, iskan adawa ubangiji ta ce tudammiru kulla shay'in tana halakar da kowane irin abu amma bata ta halakar da sama da ƙasa ba to kaga ba dukkan komai da komai ake nufi ba bangare daga cikin abu abubuwa ake nufi sai ce Allahumma alayka bi quraish ya Allah ka halakar da quraishawa wayanda ba su yi imani ba ko wayanda suka zalunce ni salasa maratin ya faɗa har sau uku fa shakka alaihim sai wannan abu yayi musu nauyi ya ba su tsoro su quraishawan izda'a alaihim yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu addu'a mummunar addu'a manan da alaihi kala sai abdullahi bin masa yake cewa wa kanu rauna, su sun kasance suna da itikadi a zuciyansu suna ganin anna da'wata fi zalikal balad duk addu'an da aka yi a wannan gari mai tsarki shine garin makka mustajabatun addu'an abun karɓa ne wannan shi ya daga musu hankali idan an yi addu'a a makka Allah yana karɓan addu'a musamman ma aka yi ta a ɗakin kaba to wannan abu shine ya daga musu hankali shi yasa zo a riwayar muslim falamma sami'u sautahu zahaba anhum adh wa khafu da'watahu yayin da suka ji sautin manzo Allah ta sama yana cewa Allahumma alayka bi quraish ya Allah ka halakar da quraishawa to shikenan fa a lokacin sai suka daina dariya sai suka ji tsoron addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama su suka shiga taitayin su suka shiga cikin tashin hankali kuma addu'ar ta kama su addu'a ta kama su kamar yadda ƙarshen hadisin yake nunawa shikenan summa samma sannan manzo Allah ya dinga lissafa sunayen su ɗaya bayan ɗaya wato bayan yayi addu'a magamiya Allah ya halakar da su gaba ɗaya sai kuma yayi addu'a ke banciciya yana lissafa sunayen su wanda wannan yafi hadari akan ayi gamimmiya gaba ɗaya sai ce Allahumma alayka bi abi jahlin ya Allah ka halakar da Abu Jahal wa alayka bi utbata bin rabi'a Allah ka halakar da utbatu bin rabi'a wa shayba ibn rabi'a ka halakar da shayba dan rabi'a wal walid ibn utba Allah ka halakar da walid dan utba wa umayyah ibn khalab. Allah ka halakar da umayyah dan khalab. wa uqbata bin abi mu'ayd Allah ka halakar da uqbatu bin abi mu'ayd wayannan sune manya manyan kafirai wayanda suka walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri wa adda sabi'a wato anan an lissafa mutum shida Abu Jahal da Utbah bin Rabi'a da Shaybah bin Rabi'a da al bin Utba da Umayyah bin Khalaf da Uqbah bin Abi Mu'aydin sai mai ruwan hadisin yace wa adda sabi'a sai ya lissafa mai da hadisin sai ya lissafa hadda na bakwai din fa nasiyahu rawi shi mai ruwaito hadisin sai ya manta na bakwai din bai faɗe shi ba wanda ya lissafa na bakwai din shine Amr bin Maimun wanda ya rawaito hadisin daga Abdullah bin Mas'ud lokacin da yake gaya wa Abu Ishaq shi ma mai rawaito hadisin ne dalibin sa wannan hadisin ya faɗi mutum na bakwai din to amma Abu Ishaq sai ya manta waye ne na bakwai din wato ba Abdullah bin Mas'ud ne ya manta ba kuma ba Amr bin Maimun ne ya manta ba Abu Ishaq shi ne ya manta sai manta waye ne na bakwai din lokacin da ya bada wannan hadisi din to amma daga baya ya tina ya faɗi na bakwai ɗin wato ya tina ka san ilimi zaka iya ɗaukan sa sai ka manta shi daga baya kuma sai ya faɗo maka so da haka daga baya sai tina ya faɗa na bakwai ɗin shine imaratu binul walid imaratu binul walid shine na bakwai ɗin shikenan sai lissafa hadda shi so da haka mutane bakwai ɗin nan dukkaninsu manzala sai sama ya kira sunayensu ɗaya bayan ɗaya ce Allah ya halakar da su saboda walakanta shi da suka yi kala sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce wa wallazi nafsi na rantse da wanda raina yake hannunsa laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga waɗanda manzala ta sama lissafa sunayen sunan ya musu mummunar addu'a ya roƙi Allah ta'ala ya halakar da su na gansu sara'a suna abun faɗuwa wato suna matattu sun faɗi fil a wata rijiya da aka sa manya-manyan kafurai da aka kashe a yaƙin badar rijiyan kuma tana badar shi yasa yace qalibi badrin na gan su a rijiyan badar an kashe su a yakin badar an zo an sa su a cikin wannan rijiyan alqalib ita ce rijiyan da ba a nade ainihin samanta ba wato ba a gine samanta ba wasu kuma suka ce ita ce rijiya da daddiya wanda ba a san ma su waye suka tona ta ba wato tsohuwar rijiya to akwai irin wannan rijiyan a lokacin da aka yakin badar akwai tsohuwar rijiya wanda ba a san suwa suka tona ta ba da aka kakkashe ainihin kafurai mun sani mutum saba'in aka kashe kafurai a yakin badar to akwai manya-manya fitattu manzo Allah sama ya dinga diban su yasa ana daukan su ana ta jefa su a wannan rijiyan ana daukan su ana jefa su a wannan rijiyan kuma daga cikin su hadda Abu Jahal wanda shi ya jagoranci wannan yaki na Badar don a zo a kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma an kashe shi a wannan yakin Badar din addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kama su gaba ɗayan su saboda haka lokacin da ake yakin badar kamar yadda abdurrahman bin auf yake bada labari ana gwabza yaƙi sai wani saurayi ya zo ta damansa sai yake tambayan sa ni kan ina abu jahal ne shine amru bin hisham sai ce ya me kake so da shi sai ce in na ganshi ko ni ko shi sai na kashe shi saboda ya cutar da addinin musulunci ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kafin na bashi amsa sai wani saurayi kuma matashi a hagun dina sai yake tambaya na shi ma ni kan ina abu jahal ne yace kawai sai naga Abu Jahal a gabana sai yace to ga nan abokin ku da kuke nema mutumin ku da kuke nema gashi nan yace kanna ankara sun yi sufa sun zabura sun je sun dira akan Abu Jahal sun kashe shi su biyun gaba daya da aka zo ana tambayan waye ya kashe shi sai kowa yake ni ne na kashe shi an rasa waye ne daga cikin su ya kashe shi sai manzo Allah ta sama yace to ku zo ku nuna min takobin ku kowa da yazo ya nuna takobin sa sai aka ga akwai jini sai manzo Allah ta sama yace to dukan ku biyun ne ku kashe Abu Jahal kun kashe shi suka ce mun kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to aje a duba gawansa Abdullahi bin Mas'ud da yake da wannan labarin wannan hadisi mun sani cewa mutum ne wada bai da tsawo dan siriri yaje yana yawo sai je samu gawan Abu Jahal a lokacin Abu Jahal bai gama mutuwa ba akwai dan sauran ransa amma ba abin da zai iya yi da zai sake amfani ba sai ya zo ya tsaya ya taka wuyansa ya tsaya shi Abu Jahal yace kai ne kangararre ba kai ne Abu Jahal ba gashi na taka wuyanka ka san in ko yana raye bai isa ya matso kusa da shi ba ko tunda an zuba manzon Allah tumbi na kashin wato ainihin abin nan eh, raƙumi ya kasa ya zo ya ɗaga manzon Allah sa sama yana tsoro to amma yanzu tunda Abu Jahal ya zama kamar gawa sai zo ya taka wuyansa yace ba kai ne Abu Jahal ba to gashi na taka wuyan Abu Jahal yace laqadir taqaita marqan saban ya ruwai iyal ganam yace lalle ka hau abun hawa mai wahala kan ya kai mai kiwon dabbobi wato nan ya kaman ya zage shi ne shi amfanin sa kiwon dabbobi kawai yake yi to sai taka wuyansa shikenan ya je yanke aka yanka kan Abu Jahal aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gagawan sana da aka aka karisa shi suka karisa shi su Abdullahi ibn Mas'ud to wayannan gawaki na manya manyan kafuran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka dauko su aka kawo su a cikin aka sa a cikin wannan rijiyar da ake ce mata Qalibu Badri wannan rijiyar malamai suka ce an sa wa innan gawawakin ne a wannan rijiyar domin kar su wa mutanen garin Badar wari aka zo aka zuba su a wannan rijiyar to bayan an sa su a wannan rijiyar manzala ta sama ya zo ya tsaya kan rijiya, yana kiran kafiran nan da sunayen su ɗaya bayan ɗaya ya kai wani dan wani ya aba jahal shine abun nan amr bin hisham ya kai rabi'a wato utbatu bin rabi'a ya shayba bin rabi'a ya alwalid bin utba ya umayya bin khalaf ya dinga kiran sunayen su sai yake kuma ce musu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mukan alƙawarin da Allah ya mana zamu yi nasara akan ku Allah zai mana maganin ku ya cika mana wannan alƙawari ko kuma alƙawarin da aka muku na azabar Allah Allah ya cika muku wannan alƙawarin kun same shi gaskiya kasan ba za su iya magana ba sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha ya kake magana da jikunan da babu rai a cikin su sai sai na manzala ta sai yake ga sai na Umar yace wallahi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun wallahi ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai amsa ne ba za su iya bayarwa ba suna jin abin da nake faɗa kamar yadda kuke ji ko rayayyu amma ba za su iya ba da amsa ba ne shikenan mazala ta sama anan ya musu me ya musu gwalo ne ya musu gwalo ya musu shamata wato dariyan gayya da kuna da girman kai kuna ga Allah ta'ala bai zai kama ku ba kun fi karfin Allah to yanzu shin Allah ya kama ku ko bai kama su ku ba inda za su yi magana mai za su ce za su ce tabbas wannan abun ya faru da su wannan shine karshen wayannan manya-manyan kafiran gaba daya kuma daga nan musulunci ya samu zaman lafiya musulunci ya samu izza saboda an kashe waɗannan manya-manyan dukkanin su to amma ba dukkanin su ne aka sa su a cikin wannan rijiyan ba rijiyan badar din shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yace ya gan su sar'a dukkanin su an kada su an sa su a wannan rijiyan ina nufin mafi yawancin su amma akwai mutum biyu wanda ba a sa su a wannan rijiyan ba uqubatu ibnu abi mu'aidin shi an ji masa cewa yakin badar ya lallaba ya tafi da raunin sa ya dauka zai koma garin madina a ƙarshe akan hanya ne ya mutu mana an kashe shi amma ya karisa akan hanya ba an yi tafiya ta wato marhala guda ɗaya kafin aje garin makka ya faɗi ya mutu suka tafi suka kyale shi sannan imaratu binul walid wanda ba a faɗi sunansa a nan ba shi kuma ya tafi habasha ne shi ma yau manzon Allah walaƙanci, kuma a manzon Allah ta kama shi da ya tafi habasha sai je yi ya nemi matar najashi wato sarkin habasha na wannan lokacin shikenan sarkin habasha na wannan lokacin sai ransa ya ɓaci sai ya sa wani matsafi yace ka yi masa tsafi ya haukace shikenan sai masa tsafi ya haukace sai ya zama na rayuwarsa gaba ɗaya yana bin dabbobi ne tare da dabbobi yake rayuwa kuma har manzon Allah ya rasu yana nan ya zama kamar dabba yana rayuwa da dabbobi har zamanin Abubakar ya wuce sai a zamanin khalifancin Sayyidina Umar ne Allah ya dauke ransa a cikin dabbobi ya haukace ya zama dabba yana rayuwa a cikin dabbobi to kaga dukkanin su sanda ubangiji subhanahu wataala yayi maganin su da sababin taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin da suka yi to wannan shine wato kissan wa'annan mutanen ba su gagari Allah ba Allah ta'ala ya kama su hadisi na gaba an Anas radiyallahu anhu kala bazaqa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi thawbihi daga Anas Allah ya yarda da shi wato wannan hadisin kuma Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babun al-busaq wal mukhat wa nahwu fi thawbi babin da yake bayanin dangane da kaki da majina da makamancinsu kaman a ce yawo wanda yake fadawa a cikin tufafi menene hukuncin wato majina ko kaki ko yawo in ya taba tufafinka shin najasa ne ko ba najasa bane hadisan nan nasu nuna mana ba najasa bane ne. Kisa ce an Anas radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ta'ala yarda da shi kale yace bazaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tofi ko ya yi kaki fi saubihi a cikin tufafinsa wato wannan shi ke nuna mana a sai kaki abu ne mai tsarki Manzala sallallahu alaihi wasallam yana tofi a cikin tufafinsa ya tofa kaki kuma ya je sallah da tufafin a haka wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba kowane ne kaki ya taba tufafinsa ko majina ko yawo tufafin zai yi sallah sai dai ya share shi kawai saboda tsafta in ya goge shi da wani tsumma kaga bai gama fita ba sai dai an daina ganin alamansa ya tsaftace tubabinsa amma zai iya sallah a ciki ba sai ya wanke ya sa ruwa ba to musamman ma kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya sa masa albarka wanda sahabbai suna cafke shi idan yayi kaki ya tofa sai su dinga cafke kakin suna ta gogoga suna shafawa a jikinsu saboda neman albarka manzala ta sama shine yake banta da wannan wannan kuma kamar da Imam Bukhari ya rawaito wani hadisi kafin wannan hadisin a wannan babin hadisin Marwan bin al-Hakam Marwan bin al-Hakam yace manzala ta sama ya fita a zamanin Hudaybiya sai ambaci doguwar kissa dangane da yakin Hudaybiya sai yace wa ma tana khaman nabiy sallallahu alaihi wa sallama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajahu wa jiddahu wato Marwan yace manzala ta sallama baya tofar da wani kaki in yayi kaki ya tofar face kakin ya fada a cikin tafin ɗaya daga cikin sahabbansa wato yana tofarwa suna ta lura ta ina manzo Allah zai tofar da kakin maza sai mutum ya kai hannunsa sai ya cafke kakin idan suka cafke wannan kakin wannan majinan sai ka ga mutum yana gugguga fiskanta fiskansa da fatan jikinsa gaba daya saboda neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah wunsa albarka ne majinarsa albarka ne kakinsa albarka ne gashinsa albarka ne jininsa albarka ne duk sabon manzo Allah suna tabarruki da wannan suna shafawa jikinsu ko su sha domin neman albarka haka nan fatan jikinsa albarka ne suna tabata gumin jikinsa albarka ne ana tabarruki da shi in riga ta taba jikinsa ta taba guminsa sabon manzo Allah suna suna son su taba wannan rigan ko su sa a jikinsu saboda neman albarka kai bayan ya rasu akwai rigansa a wajen Aisha matansa idan mutum bayi da lafiya sai a jika wannan rigan a ruwa sai a ba mara lafiya ya sha wannan ruwan kuma sai ya warke saboda albarkan jikin manzon Allah sai sama da wannan rigan ta taba amma wannan manzon sai sama shi kade ne yake da wannan wani daban kuma bai halatta a ci a ci abin nan a sha yawonsa ko a ci kakinsa ko madinansa ko a taba guminsa ko a wanke rigansa ko ruwan sa a sha ko gashinsa a ce za a ci duka wannan in kai ka zama kazami kazanta ne kawai kai amma babu wani albarka da zaka samu don manzala sa suma ne kawai yake banta da wannan kamar da ya tabbata a hadisansa waɗanda suke wato ainihin ingantattu amma wani daban ba shi ba bai halatta kamar sa haka ba bai halatta ba don wannan albarka ba a samun sa ta hanyar kiyasi sai in nasu ya tabbata a kai. wanda kake yi wannan baka shiga zuciyarsa ka tabbatar da imaninsa ba da ikhlasinsa cewa abunsa don Allah yake ko ba don Allah ba ba ka tabbatar ba kuma baka sanya zai cika ba zai cika da imani ko ba zai cika da imani ba shi yasa ba za ka yi masa ba kuma babu dalilin da ya nuna cewa ana yi wa wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a yi wa Abubakar ba an san shi ne yake bin manzon Allah a daraja cikin al'ummarsa ba wanda yazo yana shafa jikinsa ko yana cin wato gashinsa ko kakinsa ko gumin jikinsa ba a samu ba haka Umar ba a masa ba Usmanu ba a masa ba Aliyu ba a masa ba har ka zo kansu Imam Malik babu wanda aka yi wa wannan abu kenan a sai ba a yi wa kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana nuna mana wato yawo ya halatta wato ba najasa bane idan yawo ya taba jikinka ko riganka zaka iya sallah da shi a haka ko majina ko makamancin sa sannan kuma ya halatta mutum ya tofar da yawo yana sallah amma da sharuɗe guda biyu kada ka tofar da shi da sauti kai tu haka sai zama kaman kayi magana ne zai iya bata maka sallah in sauti ya fita kamar magana zaka tofar da shi a hankali ba tare da an ji sauti ba ko ka sa a aljihunka ko a jikin riganka ko in kana da hankaci ka ɗauko hankaci ɗin ka tofa a ciki sai ka mayar a me a cikin aljihunka in ka fita ka je ka wanke ko kuma in baka da wannan gaba ɗaya zaka iya tofawa shine sharɗi na biyun zaka iya tofar da shi amma ba a gabanka ko ta ɓangaren damanka ba sai ka tofar da shi ta ɓangaren hagun ɗinka idan masallacin ainihin mai yashi ne sai ka sa yashi sai ka tofi abin nan sai ka bunne don manzala sama ya ce yin kaki a masallaci kuskure ne amma ka kafaransa kuma shine mai ka sa ƙasa ka bunne kamar irin masallacen mu a yanzu da ba su da yashi kafin ne ko taburma ko kuma tayis idan kai kaci a masallaci sai dai ka goge ko ka zo ka wanke shi ne kafaransa amma ba ka sa ƙasa ka bunne ba in ka sa ƙasa ka bunne kuma ka ƙara dotti kenan kada ka tofa a gaban ka saboda manzala ta sama ya faɗa a cikin hadisin Anas ingantaccen hadisi wanda Imam Bukhari ya ruwaito yake cewa itadilu fi sujudi wala يبسط ذراعيه كالكلب wa بزق bazaqa فلا fala yabzuqanna bayna yadayhi wala an yaminihi fa innahu yunaji rabbahu manzo سمع sa sama yace idan ɗayan ku yana sallah ya daidaita a cikin sujjadansa ya daidaita kar yayi doro lokacin da yake sujjada ya daidaita bayansa sannan kuma kada mutum ya shimfiɗa zira'insa lokacin da yake sujada kamar yadda kare yake shimfiɗawa a fat tafin hannunka ne zai dafa ƙasa amma ba zira'inka ba zira'inka kar ya taɓa ƙasa ka ɗago shi sama sannan manzala ta sun ce idan ɗayan ku yana tofar da kaki a lokacin da yake sallah to kar ya tofar a gabansa kuma kar ya tofar ta damansa domin yana ganawa da ubangiji ne subhanahu wataala yanzu idan kana ganawa da Allah ai kana kaddara Allah yana gabanka ne to ya zaka tofa masa yawo kamar yadda yazo a hadisi kar ka tofa yawo bangaren alqibla ko ta damanka kar ka tofa ka tofa ta hagun ɗinka shi yasa Abdullahi bin Umar da yake fassara wannan hadisin sai ce idza bazaqa dukum falyazuk ala yasari in ɗayan ku zai kaki yayi kaki ta bangaren hagu tunda hadisi ya hana gaba ya hana ta bangaren wato ainihin dama yanzu sai ya zama ta bangaren hagu ne kawai zaka tofa na fatan muna fahimta ya halatta a tofa shi karka fitar da sauti kuma karka tofa ta gaban ka ko bangaren ko bangaren dama shi yasa yana da kyau a ce mutum yana da dan hankacin a aljihunsa in kakin ya dame shi zai iya tofa shi a hankacin ɗinsa ya naɗe ya sa a aljihu idan ya je gida sai ya wanke abunsa ko kuma ya share wannan shine yafi hadisi na gaba an sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu annahu salahu nasu bi ayyi shay'in duyar jurhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam فقال ما بقي عاد أعلم, من أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم وأخذ حصير فأهرق فخشي به جرهه wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babi karkashin wani babi da yake cewa babu ghassil mar'ati dama an wajhi abiha babin da ke bayanin wato mace tana wanke jini daga ainihin fiskan babanta mace in ta ga jini a fiskan babanta za ta iya zuwa ta zo ta wanke hadisin daga sahal bin sa'ad as-sa'idi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi annahu sa'alahu an-nas mutane sai suka tambaye shi suka ce bi ayyi shay'in duwiya jurhun nabi sallallahu alaihi wasallam wai da wani abu ne aka yi ma aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganin rauninsa ana na nufin raunin da ya ji a yakin badar abin nan yakin uhud raunin da ya ji a yakin uhud kamar da imam al-bukhari ya kawo cikin kitabul magazi mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin uhud an yi masa rauni an kasa masa an karya masa haƙorinsa an rotsa masa kansa an fasa masa kansa har yace kaifa yuflihu qaumun shajju ra'sa nabiyhi wa kasaru ruba'iyatahu yaya za ya shajju ra'sa nabiyhi wa kasaru ruba'iyatahu ya za ya mutane su samu rabo wanda suka fasa kan annabin su suka karya masa haƙorinsa haƙori mai bin fiƙa shine ruba'iyya sai Allah ta ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun wannan al'amarin ba a hannunka yake ba Allah ya ga dama sai ya karbi tuban su kuma su musulunta amma dai sun zalunce ka kam in ya ga dama kuma ya azabtar da su kuma sai aka samu jagoran da ya jagoranci yaƙin da wanda ya jagoranci aka aka samu matsala a yaƙin har aka ji wa manzon Allah ciwo sai suka musulunta wato Abu Sufyan shine shugaban yaƙin ya musulunta Khalid bin Walid shi dabaran da aka ci galba akan musulmi har aka ji wa manzon Allah ciwo kuma sai zo ya musulunta Washi bin Harb wanda ya kashe wato ainihin Hamza babban manzala ta sama a yakin Uhud shi ma zo ya musulunta kaga al'amari a hannun Allah subhanahu wataala yake kuma duk aljanna za su tafi sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah an ji masa ciwo a wannan wurin wanda an sani cewa da suka afka sabon manzon Allah an tarwatse aka bar manzon Allah sallama daga shi sai mutane yan kadan kafirai suka zo suna ta dukansa suna ta saransa suna son su kashe shi ya zama labari Talhatu bin Ubaidillah yayi ta kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda hannunsa ya shanye tunda hannunsa ya shanye sai sa sai na Abubakar yake cewa ai Talhatu shi ya tafi da ladan yakin Uhud gaba daya shi yayi tabati ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har hannunsa ya shanye amma manzo Allah sallallahu alaihi ya masa albishir dama dan aljanna ne amma yana daga cikin mutum goma da Allah ya wa albishir da aljanna to amma manzo Allah ya sake faɗan cewa man sarrahu an yara ahadan min ahli aljannati yamshi fil ardi falyanzur ila Talhat bin Ubaidillah duk wanda yake son ya ga ɗan aljannan da yake tafiya a duniya a bayar ƙasa bai mutu ba amma ɗan aljanna ne to ya kalli ɗalhatu bin Ubaidillah in ka ganshi kawai ka ga ɗan aljanna ke sa Abubakar yake cewa ai ɗalhatu ya tafi da ladan yaƙin uhudu ma gaba ɗaya, ma'ana duk ya fi su lada to wannan ciwon da manzo Allah sallama ya ji sai mutane suke tambayan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi cewa wai yaya aka yi wa manzon Allah maganin wannan ciwon ne da me aka masa maganin wannan rauninsa? sa faƙala sai sahal sai ya ce ma baƙi adun alamu bihi minni a yanzu a bayan ƙasa a duniya ba wani wanda ya rage wanda ya fi ni sanin ya aka yi wa manzon Allah maganin wannan rauni me yasa saboda shine sahabi na ƙarshe da ya rage a garin Madina shi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi kuma daga lokacin da aka yi Badar zuwa lokacin da ya bada wannan labarin shekara 80 wato an yakin badar da shekara tamanin aka tambaye shi labari ta yaya aka yi wa manzon Allah maganin rauninsa wanda ya ji ciwo a yakin badar sannan sai yake bada wannan labarin yace to a yanzu kam babu wani wanda zai baka wannan labarin sai ni ko kuma kamar ni don in ma ya ji ya baka labarin to ji yayi daga wurin sahabbai amma ni kuma na gani ne da kaina saboda shi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ba mai bada labarin sa sai yace kana aliyun yaji'u bi tursihi fihi ma'un sai ina ali ya kasance yana zuwa da garkuwansa shine a turs garkuwa wanda mayaka suna tafiya da shi idan aka harbo kibiya sai kai haka sai ka kare sai ya bugi wannan garkuwan in ma takobi ne ka kare in ma mashi ne ka kare don kada ya samu fiskanka kaga dai ana sa rigan yaki na sulke na karfe to amma ba za ka sa rigan fiska ba don ba za ka gani ba kenan saboda haka sai sai ka samu garkuwa wanda za ka dinga kare fiskan ka domin kada ki kibiya ta taba fiskanka to man ali ya zo da garkuwan nasa wanda akwai ruwa a cikinsa wa fadimatu fadimatu ta kasance ta tagasilu an waje hiddama ita take wanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jini daga fiskansa wa ukhiza hasirun sai aka nemo wata taburma fa urika aka kona ta ta zama toka fa hushiya bihi jurhuhu sai aka cike inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji rauni domin jinin ya tsaya Abin da ya faru shine kamar yadda ya zo a wasu riwayoyin ita Fatima radiyallahu anha Imam Bukhari ya ka cikin kitabu Tibbi inda yake maganan babin magani da Fatima tana wanke ruwa tana wanke ciwon sai jini ya mamaye ruwan in ta sa ruwa sai jinin ya fi ruwan yawa to daga nan sai ta wani dabara sai ta ɗauko wani taburma sai ta ƙona sai ta ɗauki wannan toka na taburman sai ta manna a jikin ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jinin ya tsaya ya daina zuba shine irin maganin da aka yi manzala ta sama kenan sai jinin ya daina zuba saboda haka jinin zai tsaya kuma ciwon sai ya bushe to wannan shine yanda aka yi wa jinin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magani na wannan raunin nasa ibn wajir al-asqalani a cikin fatahul bari yace wannan hadisin yana da fa'idodi da yawa daga cikin fa'idodinsa a sai ya halatta in baka da lafiya kai magani kar ce a to ai in nayi magani nayi raki ban yi hakuri ba kenan tunda Allah ne ya dora min a'a ba wani rakin da kai ka je ka nemi magani sannan na biyu ciwo ana yi masa magani shi ma a sa wani abu ko toka ko wani abu daban ko a dinke shi a sa masa magani duka ba laifi ba ne a shari'a sannan kuma za ka iya rike garkuwa a wurin yaƙi don ka kare kanka duka wani abubuwa guda uku in ba ka da lafiya ka je ka yi allura ko ka sha ƙwaya in ka ji rauni a maka magani ko kuma ka rike garkuwa don ka kare kanka a wurin yaƙi ko sulke rigan yaƙi baya kore tawakkali ba za a ce kai baka yi tawakkali ga Allah ba domin me don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'annan abubuwan gaba daya ya karbi magani an masa rauni ya zo an masa maganin rauninsa an an masa treatment na ainihin ciwon sa, sannan kuma ya rike garkuwa don ya kare kansa daga kibiya ko kuma mashi a wurin yaki kaga inda yana kore tawakkali ai da manzon Allah bai zai yi ba ko manzon Allah shine sayyidul mutawakkilin shugaban masu tawakkali gaba daya kamar yadda ibnu hajar ya faɗa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abu sannan wannan yana nuna cewa mace tana yi wa maza magani musamman idan babanta ne ko wani muharraminta ko ma ba babanta ba muharraminta ba mace tana iya yi wa wani mutum magani ta wanke masa ciwo ko ta ɗaure masa ciwonsa domin sabon manzala ta sama in ana tafiya yaƙi ana ɗaukan mata a tafi yaƙin da su aikin su a wurin yaƙin shine su dinga yi wa sahabbai maza waɗanda suka ji ciwo a wurin yaƙi magani su zo su ɗaure maganin su shashafa wani abu so da haka sai mace likita za ta iya yi wa namiji magani idan babu namijin ko idan akwai lalura ko idan babu lokaci ko lokaci ya kure ko kuma mazan suna da wasu hidimomi daban mace sai ta zo ta yi wa ainihin namiji magani shari'a bata haramta wannan ba saboda bukatan yin hakan din kamar yadda mata suke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan mai tambaya yake tambaya malam akan ai masa ƙarin bayani akan hadisin da ke bayani akan cewa idan in mutum shedan ya zo masa a cikin sallah sai ya yi tofi ta gefen shi na hagu yana so ai masa ƙarin bayani akan tofi akan sallah saboda akwai hadisin da ya karanta bayanin to ai ba wani karin bayanin dai hadisin ya riga bayanin kansa kamar yadda muka faɗa ya halatta a yi tofi a sallah saboda haka ya ce idan shi zo maka yi tofi ta ɓangaren hagu sai dai ba za ka cire sauti ba kamar yadda na faɗa shine kai abin da za ka fahimta idan kai haka ba ka yi wato ainihin kuskure ba na'am wannan mai tambaya yake cewa idan malam a hadisin nan da muka karanta a yau da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sunayen waɗansu mutane da suka zalunce shi yana addu'a akan Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu ya la'ance su to idan mutum aka zalunci mutum ya tsaya yana kiran sunayensu yana la'antar su haka ya yi daidai to hadisin ne ba la'anta ya ce ba kuma ni ma har na gama sharhin sa ban faɗi la'anta ba saboda haka zai ka fahimta sosai manzo Allah ya musu mummuna addu'a ya ce Allah ya halakar da su amma bai ce Allah ya tsine musu ba kuma ni ma ba faɗa ba saboda haka ka dinga rike karatu ka dinga fahimtar me ake faɗa lokacin da nake bayanin tunanin ka yana kan la'antar ne sai zaka ce la'anta to sai mu dawo kan la'anta kuma ya halatta ka kira ne ka ce Allah ya tsine ne? Allah ya tsine ne? bai halatta ba ko da kafuri ne baka san cewa zance mafi inganci shine la'anun muayyan ka kira suna ne ka ayyana sunansa don baka san ya zai cika ba gina ya cika da imani kuma daga cikin dalilan sune wannan bayani da na kawo na Uhudu malai suka ce maza da sallama wayanda suka ji masa ciwo a Uhudu wayannan kafirin daga cikin wasu ruwayoyin suna nuna ya la'ance su ne shikenan sai Allah ta ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kaga idan ka la'anci mutum ka kore shi daga rahmar Allah ne ka ce har abada ba zai samu rahmar Allah ba to sai Allah ya ce al'amarin ba hannunka yake ba ga dama ya karbi tuban su su musulunta kaga za su samu rahmar Allah tsinon bata tabbata akan su ba kenan ko Allah ya azabtar da su ya zama sun mutu akan kafirci kaga wannan ya sha bamban da ce Allah ya halaka wani zai zai iya halaka din kuma ya zama ya mutu da imani wannan daban ne to ko sannan kuma zai iya kuma ya halaka bai mutu da imani ba amma kai dai baka la'ance shi ka kore masa rahama gaba ɗaya ba saboda haka baya halatta la'anun muayyan ka kira sunan mutum ka ce Allah ya tsine wa wani wannan bai halatta ba zance mafi inganci don baka san ya zai cika ba kila ya cika da imani kila kuma in kafuri ne ma ya musulunta kafin wannan lokaci amma allanul mutlaq ya halatta wato la'anta da siffa kamar ka ce Allah ya tsine wa barawo ba tare da ka kira sa ba Allah ya tsine wa azzalumai ba tare da ka kira sunayensu ba ko da wani a unguwarku ya shiga ko kana hararo wani ya shiga dai kai baka faɗi sa ba Allah ya tsine wa kafurai Allah ya tsine wa fasikai duka irin wannan ya halatta ka faɗa ka la'ance su da siffofin su amma baka yi me ba baka kirga sunayen su ba ala la'anatullahi ala zalimin ko kaza duka wannan ya zo a shari'a ka la'ance su da siffofin su amma kar ka ayyana mutum ka ce Wani Allah ya tsine masa zance mafi inganci bai halatta ba a shari'a don manzala sa sama yayi aka aka ce masa laysa laka min al-amri shay'un aka nuna bai kamata yi wannan abun ba wannan hadisin mu kuma manzon Allah ba ya la'ance su bane cewa Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi abi jahl wa alayka bi utbati bin rabi'a so da ka alayka bin yana nufin Allah ka halakar da su ma'ana alayka bi ilakin ya Allah ka halakar da su amma bai ce Allah ya tsine musu ba so da ka wa sai dai ka nemo ta daga wani gurin daban amma ba a wannan karatun ba kuma ka'idan shine ayyanannen mutum karka tsine masa da sunansa sai dai ka tsine wa mutum da siffofinsa ka ce Allah ya tsine wa azzalimi ko Allah ya tsine wato ainihin kafuri ko munafuki ko makamancin wannan wannan yake cewa juma'a ne ya je sallah har yi sallar isha'i la'asar magariba isha'i gaba ɗaya daga baya ya feto cewa a sai juma'an da ya yi ma bai mata alwala ba to yanzu malam juma'an zai biya ko Azahar zai biya sai azhar zai biya ya wala ya biya Azahar. don juma'a ba a yin ta mutum shi kadai dole sai jam'i ta riga ta wuce to da aka sai ya rama sallan Azahar. kuma Azahar ne ita kadai zai biya ba sai ya rama sallan sauran sallolin ba sun da bai tina ba sai daga baya wannan shi kuma yana tambaya ne akan biyan azumi yace bai samu ya biya ba har shekara ya gewayo zai ciyar da miskinai ne kawai ko da zai biya ne idan ganganci yayi ba wani uzurin da ya hana shi biya zai biya kuma ya ciyar da miskinai ya rama azumin kuma za a masa tara na ciyar da miskinai saboda sakacin da yayi amma in wani uzuri ne ya hana shi ramawa ko rashin lafiya ko makamancin wannan to wannan kuma zai biya ne kawai ba tare da ya ciyar ba amma biya kan wajibi ne ala ayi hal na wannan yana tambaya yana cewa a masa bayani wayannan abubuwa guda hudu mursal mawquf marfu da ta'lil da mursal da mawquf da marfu duk istilahi ne na musalawul hadith na ulumul hadith abin da ake nufi da hadithul mursal shine hadisin da ba faɗi sahabinsa ba ma adafahu tabi'iyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wato hadisin da tabi'i wanda bai rayu da manzala Allah sama bai rayu da sahabbai ne sai ya ce manzon Allah ya ce kaza to wa ga masa kaga bai rayu da manzon Allah sai dai da ya ce sahabi wani ya ce manzon Allah ya ce da sai hadisin ya zama ingantacce amma idan ya ce manzon Allah ya ce kuma shi tabi'i ne to hadisin sa zai zama da'ifi a bisa zancen da yafi inganci wannan shine ake nufi da alhadisul mursal duk da wasu sun yi ta'arifin sa shine suka ce wai ma saqata anhu sahabi wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibu ma rawa rawin faqat wa mursal shine wanda ba faɗi sahabi ba a'a wanda dai tabi'i ya ainihin danganta manzala sa sama shi kai tsaye ko da bai faɗi sahabin ba in an tabbatar sahabin ne ya faɗa za a ce hadisin nan ingantacce ne to sannan akwai marasilus sahaba mursalus sahabi sahabi ne yaro bai ji da hadisin daga wurin manzo Allah ta sama ba sai wani babban sahabi ya gaya masa ba manzon Allah ya rasu in ya zo kuma sai ya ce manzon Allah ya ce ba zai faɗi sahabin da ya gaya masa ba wannan shi ake cewa mursalus sahabi wannan ingantaccen hadisi ne saboda an san tabbas a wurin sahabbai ya karba sahabbai kuma ba a binciken su duk adalai ne duk inda ake karban hadisan su ne kamar hadisan Abu Huraira hadisan Abdullahi ibn Umar hadisan Abdullahi ibn Abbas galibi sun karbo ne daga wajen sahabbai Abdullahi ibn Abbas da manzo Allah ya rasu ta bin kan sahabbai yana karbo hadisai haka Abu Huraira shekara uku kawai ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fi sauran sahabbai hadisai saboda me yana karbowa wajen sauran sahabbai manya waɗanda suka fi shi shi yasa da ya ruwaito hadisin man asbaha junuban fala sawma lahu duk wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi ma'ana mutum ya sa da iyalinsa bai wankan janaba ba har alfijir ya fito to bai da wannan azumin haka yake ta karantar da hadisin sai Aisha ta ce a manzo Allah sallama yakan wayi gari da janaba ya sadu da iyalinsa kuma ya ci gaba da azumin sa azumin sa bai baci ba ya zaka ce wanda ya wayi gari da janaba bai da azumi sai ce to ai ni ba ni ne ni ban ji wannan hadisin daga wajen manzo Allah sallama ba al-fadl bin al-abbas shine ya ga mini to kaga akwai hadisan da bai ji su daga wajen manzala ta sama ba amma yazo sai ya ce manzon Allah ya ce to sai dai wannan hadisin mansuhi ne da haka hukuncin yake in ka waye gari da janaba baka da azumi daga ba manzon Allah ya shafe wannan hukuncin wannan shine ake cewa mursal sannan kuma a istilahin ilimin hadisi a can baya akan cewa hadisi mursal idan ya zama munqadi ne wato ko da a ce tabi'u tabi'ina ne bai faɗi tabi'i ba sai ya faɗi sahabi sahabi ya yace manzo Allah yace tunda bai faɗi malamin sa ba ana cewa hadisin mursal wato shine munqati shi yasa su malamin suka yi ruwaito suka yi ta'alifi suka wallafa littattafai suka ambace su marasil kamar Abu Dawud ina da marasil ina nufin ahadis munqati'a hadisan da a cikin isnadin su akwai yankewa ba a samu malamin wani cikin masu ruwaitowa ba wannan hadisan dukkanin su da'ifai ne sai dai in sun karfafa da wasu hadisan sai hadisi mawqufi mawqufun shine hadisin da ya tike a wurin sahabi kawai wato maganar ta sahabi ne ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi ko da ka dauko haddasani wani qala akhbarani fulan qala akhbarani fulan in azo kan Abdullahi bin Abbas sai a ce Abdullahi bin Abbas ya ce kaza misali yanzu ɗazun mun karanta hadisi mawqufi shine hadisin Abdullahi bin Umar amma ba cikin littafi bane a sharhi na ɗauko shi hadisi riwayar Muslim Abdullahi bin Umar yana cewa idza bazaqa ahadukum falyabzuq ala yasarihi idan ɗayan ku zai tofa kaki yana sallah ya tofa ta ɓangaren hagun ɗinsa to kaga wannan hadisi ne mawqufi don maganan Abdullahi bin Umar ne ba maganan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisin da muka kawo kuma marfu'i kafin mu kawo wannan kaga maganan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake cewa abuna itadilu fi sujudi wala yasub zira'ihi kal kalbi sai ce wa iza bazaqa adukum fal fala yabzuq bayna wala an yaminihi kaga wannan shine hadisi marfu'i manzo Allah ya ce kar yi tofin a gabanka ko a ta damanka Abdullahi bin Umar ya ce kai tofi a ta hagun ɗinka kar yi tofi gabanka ko damanka hadisi ne marfu'i don manzo Allah ta sama ne faɗi magana amma kar kai tofi ta hagun ɗinka shi kuma hadisi ne mawqufi Abdullahi bin bin Umar ne ya fahimta daga wancan hadisin ya faɗi wannan magana wannan kuma shine tambaya kalman ka ta biyu ita ce marfu'i wato hadisi mawqufi shine ma udifa ila sahabi min qawlin aw fi'l duk abin da aka danganta sahabi aka ce ya ce ko ya aikata ana cewa hadisin mawqufi ne hadisi marfu'i kuma ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'l manzon Allah ne ya faɗa ko ya aikata ko kuma min takaririn aka yi a gabansa bai hana ba ana cewa hadisi ne marfu'i shi yasa zaka ji an ce rawahu abu hurairata marfu'an Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisin marfu'i ma'ana maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in kuma an ce rawahu Abu Hurairah mawqufan Abu Hurairah ya rawaito shi mawqufi ma to maganar sa ne ba maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kaje an ce rafa'ahu fulan wato wani ya ce maganar ta manzon Allah ne ba ta sahabi ba sai ce rafa'ahu wa kana yarfa'uhu duka wannan ana nufin hadisi marfu'i wanda aka danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da akwai inqidai a cikin isnadinsa sa ko ba a faɗi wani sahabi ba ko ba a faɗi tabi'i ko tabi'u tabi'ina ba amma idan an ce al-musnad to shine wanda babu inqida'i kuma an danganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam magana shine al-musnad wato an wani an wani, har zuwa manzala ta sama kuma maganar ta manzon Allah ne kalma ta hudu shine ta'lil ta'lil ba islahi ne na malamin hadisi ba islahi ne na malamin usulu ko a ce malamin fiqhu ta'lil shine ka kawo wani dalili na hankali dalili na hankali akan wata matsala ba wai ka ja aya ko ka jawo me ba ko ka jawo hadisi ba misali ɗazu mun yi magana irin wannan mun ce ruwan da wani ya shiga ruwan da wani ya yi fitsari fitsarin bai jirkita ruwan ba muka ce makaruhi ne ka yi me ka yi alwala da shi ruwan da wani ya shiga yi wankan janaba a cikinsa bai da yawa bai jirkita shi ba makaruhi ne kai ka je kai wankan janaba a ciki ko kai alwala a ciki amma babu aya ko hadisi da yace me da yace makaruhin me yasa li anna nafsa ta'afuhu saboda rai yana kyaman wannan ruwan tun da rai yana kyaman sa to sai zama makaruhi ne ba manzala ne yace la yajuzu ko yukrahu an yatawadda ar-rajulu bil ma'il musta'mal ba babu wannan nasi hadisin cewa an karanta mutai alwala da ruwa wanda yake aka yi amfani da shi ba aka yi wanka da shi ko alwala ba to amma idan ka lura wannan ruwa mutum zai kyamansa ai wani ya zo ya wanke gabansa wannan wanda yake wankewan fa ya taru mai dottin nan ko wani ya shiga cikin ruwa ya yi nitso ya wanka ya fito kai kuma ka je kai wankan janaba ko ka zo kai alwala da shi ko ka sha ai rai yana kyaman wannan ruwan to wannan da annan nafsa ta'afu din nan ta'alili ne wato cewa dalili ne na hankali da zai sa ka guji wannan ruwan ka je ka nemi wani ruwa wanda yake ainihin wato garai garai wanda ainihin ba zai zama yana da matsala ba wannan kuma ya halatta a dinga kafa dalili da irin wannan shi ake cewa illa a ilimin matsalolin hadis wanda kuma idan mutum ba faqihi bane wato ba ya karanta fiqh da usulu ba irin wayan abubuwan ba za su dinga fitowa a cikin karatunsa ba shine ake ce masa ta'alil za a ce allil ko ta'alil ko al'illatu shine kaza al-hukmu yaduru ma al wujudan wa adama manzala ya sama yace idan ka zo zaka shiga gidan mutum yi sallama me yasa aka ce kai sallama yace min ajalil basar saboda kada idon ka je me ya kalli ainihin abun da suke yi ba su shirya ba ka zo ka shiga gida fawar ba kai sallama ba sai ka je ka ga al'auran wasu ko ka je ka ga abun da bai ba sa son su gani a gidan to a sai illan da ta sa aka ce ai sallama saboda kar ka je ka ga wani abu na sirri ne to shikenan sai mutum ya zo yana assalamu alaikum kuma yana shiga assalamu alaikum kawai sai ya fada kaga bai yi ba sallamar sa ba ta yi amfani ba kenan to da in kai sallama sai ka jira sai an amsa maka tukun kafin ka shiga saboda illan da ta sa dalilin ne yasa aka ce kai sallama don kar ka je ka afka musu babu shiri to kana sallama kana shiga ya da su yi kaga bai yi ba to sai ka jira sai an amsa maka tukun ko ma ka ce in shigo ne in an ce ka shigo sannan sai ka shiga to wannan shi ake cewa ta'alili a shari'a akwai shi a cikin Qur'ani da hadisan manzo Allah da yawa kuma malaman fiqh suna amfani da shi duk inda suka ga wani illa to sai su yi amfani da wannan ta'alili yanzu an ce idan kana bin wani haƙƙi ka kawo shaidu guda biyu adalai a gaban alƙali don a fitar masa da haƙƙinsa in ka kawo shaidu biyu adalai sai a baka haƙƙinka to sai ka nema baka samu adalai ba kamar irin wannan zamanin adalai suna da wahala a ce mutum baya da wani laifi da ya suka a adalcinsa baya ƙarya kwata-kwata baya wani ayyuka na sabon Allah to sai aka gano illan da ta sa aka ce a kawo adalin nan don a tabbatarwa da wannan mutumin haƙƙinsa ne a bashi ba tare da an yi shakka ba to maimakon haka sai ka je ka kawo mutum shida ko da ba adalai bane za su tsaya a matsayin adalai guda ɗaya adali ɗaya in ka kawo mutum goma sha biyu sun tsaya a matsayin adalai biyu yana da wuya je su haɗa baki dukkanin su abun ba haka bane su zo su ce haka ne to kaga an samu fa'idar da ta sa za a kawo shaidu adalai guda biyu shi yasa ɗaurin aure idan an rasa adalai guda biyu to akalla aje a samu mutum goma sha biyu kowane mutum shida za su tsaya a matsayin adali ɗaya in dai aka samu mutum goma sha biyu aka ɗaura aure suka shaida ko ba an ɗaura aka gaya mutum goma sha biyu shikenan mutum zai iya saduwa da matarsa zai iya tarewa da ita domin mutum sha biyu nan za su iya tsayawa a matsayin adalai guda biyu don hadisi ya ce babu aure sai da adalai guda biyu to adalai kuma suna da wahala a ƙarshen zamani amma aka haɗa mutum shida dai za su iya zama a matsayin adali ɗaya sai a gayyato jama'a da yawa wurin daurin auren daga goma sha biyu yayi sama shikenan sai a tabbatar da wannan auren in kuma yayi ƙasa da goma sha biyu to a yaɗa a ta gaggawa mutane wane fa an yi auren wane wane an yi auren wane to sai a samu wannan adadin ya cika kafin a tare a aure, wannan shi ake cewa ta'alili a ilimin fiki ko kuma ilimin musalahu hadith ubangiji subhanahu wataala ya samu gane sai me to masu addu'a Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين